Allah ya ƙara mana lafiya da rayuwar da Malaman Allah a jawo hankali ga matan da suke yi da mazajensu shiga ƙananan kaya a gidajen haya. Amma shigar ba ta tsayawa a cikin ɗakunansu da mazajensu sai su dinga fitowa waje a yadda suke ba tare da kiyaye ba. Wannan magana tana da matuƙar muhimmanci kuma shine ƙofar buɗe barna a cikin sosai. ita mace tsakanta da mijinta babu haram sai ɗaiɗaikun abubuwa da shari'a ta haramta da aka ya halatta mace ta sa ƙananan kaya ta zauna da kayan bacci ta zauna da duk wani kaya wanda za ta eh, sha isa amma matukar ya zama akwai wanda ba muharraminta ba haramun kai ko muharraminta muharraminta akwai shigan da bai kamata ta ganta eh, ya ganta da shi ba so balantana gidan haya kuma wannan maguzancin ba yau aka fara ba tun zamanin jahiliya ma kafin zuwan kananan kaya mata ba suna zama da kallon zani a gidan haya ba kallon zani kallon zani za ta zauna da shi a tsakar gida kuma za ta yi wanke-wanke ta tattaro zaninta ta cinyarta duk a waje ta sa yadda ka san ta yi ta zauna sai ka ce ba magujiya sai ka ce ba magujiya wannan maguzanci ne babu addini a ciki ita mace lu'ulu'u ce mai lu'ulu'u abu mai daraja wanda yake koyi da aka mata ku daina kai da farko ba dai Allah karba mana gidan haya ifa wato talauci bai yi ba kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam matan shi tara kuma gida tara ga rage amma ka biyu a gida ɗaya ba balantana gidan haya ba haramun ba ne in ba ka da shi ba inda ka iya amma idan kana da hali matan kama karka haɗa su gida ɗaya balantana wata mata wadda ba matan kama domin dole akwai lokacin da za ka yi shigar da ba za ka so a ganka ba ko ita ta yi wanda ba za a so a kanta ba to idan lalura ya sa za a haɗu ko a lura ne yanzu ga wani abu na gani yanzu matasa suna shiga gidaje kawai sai gobe ƙato ya fato cikin gida wani yi magana gidan abokin shi ne a idan gidan gidan abokinka ne ko akwai abokinka a gidan uwarsa uwarka ce to kanwar shi kuma ba ya shi kuma ba duk wanda zai shiga gida da ba gidansa ba kar ya fada ka yi sallama a kallo zai shigo idan suna zaune ba dadi su sa hijabi su ɗan kimfa kansu barna ta gaba masu sana'a a cikin gida kawai mace wata ta kama sana'a sai ga garjejen ƙato kawai ya shigo zuba min wara ko duka da gidan haya da gidan yan uwa da haramun duk wanda ba matarka ba ka yi kaffa kaffa da ita Allah ta'ala cewa ya yi. amsik alaika zaujaka ya Allah ya ce? me ya faɗa a gaba? wataƙilla rike matarka zo kuma ka ji sauran Allah karka bar matarka ce ta fitowa batsar batsar batsar batsar kun ga namiji masifa ne a ɗabi'ar da Allah ya ma namiji idan namiji ya ganki cikin hijabin ki ma cikin sutura wani muzakkarin zai iya biyan bukatar shi da kallonki kina cikin hijabi ku je ku karanta littattafan adabi na larabawa za ku sha mamaki su da ka muna nufiya mata masu sa kayan bacci ko kuma ƙananan kaya ko fallon zani a gidajen haya su daina wannan ba daidai ba ne buɗe ƙofar ɓarna ne na don Allah da ne masu tsara zobe a Ka zobe da farka a kafa aslin shari'a ba haramun ba ne amma mu a nan ya zama haramun. Abu da ya sanci ya zama haramun domin ya zama ɗabi'ar mutanen banza da an gama ce da farka a kafa za a ce ‘yar matugo ‘yar lesbiyansu. to tun da ya zama ɗabi'a ce na mutanen banza karki sa karki ce kwalliya ce karki domin in wani ya kyautata miki zato ni zai muna na miki zato duk ɗabi'ar da mutanen banza suka yi fice a kai haramun ne musulmi ya ɗabi'arci da wannan da haka asali halal ne amma tun da mu ya zama ɗabi'ar mutanen banza ya zama haramun ne mun yi karatu a nan a cikin iya usunna dan fodiyo cewa ya yi rawani cewaye ɗabi'ar masu luwaɗi a wancan lokacin amma mu yanzu a yi rawani kewaye ɗabi'ar waye alƙalai da masu unguwanni to da haka yanzu ba za mu ɗauko wata fatawar ba kuma mu ɗora ta ana can ta zama aiki da haka duk wacce ta sa sarƙa a ƙafa in aka ce mata fasuka ita ji jama kanta karke fa ce a na'am na'am Allah ya kara lafiya da basira da Allah ba mutumin da sha'awa ta fita masa ta hanyar magana ko da ta Duk mutumin da sha'awa ta fita ko mani ko mazi hukuncin azumin shi in aka ƙara tambaya na ji wani yi magana sai na bata ta rai. Duk tambayar da aka yi na ji wata ta yi ta aliki sai na bata mata rai. Ko aka tambaya ko ni? Mutanen nan akwai wanda bai karatun addini. akwai wanda bai taba sanin hukuncin shari'a ba kenan to idan ya tambaya ba a ba shi amsa ba ina kuke so ya je da haka duk tambayar da aka yi babu ruwan ni aka tambaya ba kowa ke da ilimi ba ba kowa san hukuncin Allah ba ya yi tambaya mai laifi a ciki kuma wannan abin da aka faɗa yana faruwa ko bai faruwa to da haka duk wacce aka ƙara wata tambaya sai wani gigi ko a magana sai na mata abin da ba za ta so ba kun ga mutane su fahimci addini bayan Allah idan mace ko namiji yana da ƙarfin sha'awa aka yi magana da shi sai mazi ya fita a jikin shi ko ya ji sha'awa hukuncin azumin shi kala biyu in ma shi ya ja da kan to azumin shi ya kare duk wacce ta san tana da matsala irin wannan ta yi magana da wani namiji har ta ji daɗi azumin ta ya kare domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce azumi zai yi ceto ranar tashi alkiyama zai zo gaban Allah ya ce na hana shi ci na hana shi sha na hana shi sha'awa ashe sha'awa na bata azumi amma mace ce kawai ke waya da mijinta ko saurayinta ko wani namiji min gari mai adi mata shirya ba tana cikin magana sai ta ji tana jin sha'awa tas ta yanke waya ko kuma ta yi waya ta kare sai ta gama zai ya fita a jikinta azumin tunanin domin ba ita ta ja ba an gane wannan na istibra'i shi ne shine mace ta yawon banza kuna ganewa kaman karuwa Allah ya tsare yi mu'amala da wannan ta yi mu'amala da wannan shi nan. sai cikin wanda suke mu'amalar banza da ita sai ta yace zan aure ki to ana son ta yi istibra'i istibra'i shine bara'atu rashin a tabbatar da bata da ciki da haka za ta jira wata ɗaya shi sa wato rashin ilimi musifa iyaye kun ga 'ya'yanku kada wani ya zo yana neman auren ƴakki ko ƴakka ai ba zawara ce ina son aurenta eh, eh, ɗaura eh, aure rana ita yau na shirya komai ba a haka tsalla ya wata ɗaya a tabbatar da ba ta da ciki domin wata tana da cikin baki sani ba a matsayin ke na uwa ki sa ido ki tabbatar da ba ta da ciki to wannan ana samu ga wanda suke yi karuwai masu bin maza akan kuma iya samu ma ga wanda ma ba karuwar bace amma kuma karuwa ce an gane aiko mm. ma'ana ba wai ta buɗe ɗaki tana karuwanci ba amma a gidan su take karuwanci to haka ce istibra'i shine jinkirin wata guda a tabbatar da bata samu ciki ba sai a ɗaura mata aure shi isa ba kuma sai karuwa ba da za a ɗaura aure ba a tari ba sai miji ya mutu an ɗaura aure da safe gobe aka ce za a tare rana ita sai ya mutu to nan ma za mu ba da fatawar mu ce ta yi istibra'i sai ta kai wata ɗaya ta ga wani jini to mun san ba ta da matsala sai a ɗaura mata aure ta shiga wani gida don ta je wani gida da ɗan wani gida an gani na amala. malam idan mutum yana da tarawi, to kuma da sarka a kai ya yi niyya ne ko ko idan ne a farko ta wadata Idan mutum ya shiga sallar tarawih ta farko ta wadata har a kare kuma ba wani lafazi bane ka ce da wai to sallar tarawih ba sai kin fada ba kudurta wani a rai da kin kudurta shi ne, kin yi niyya da za ki zo tafsirin nan baki ce na nawaitu zuwa tafsiri jabbaki adarama, dabta ibana majabaki malam shayin tsaro matsalaci matsalacin malam saman bene ko kasar bene duk wani ne da aka kawai da kin kudurta a cikin zuciyarki shi ke nan. kin yi niyya na ta shi idan mutum ya yara da sallah ita ma ana mata istighfari ne da Allahumma ajal salamu wa sallam ita sallafa nafila ba ta da astaghfirullah astaghfirullah da Allahumma anta salam wuturi ne ko ake cewa subhanal malik al-quddus subhanal malik al-quddus subhanal malik al-quddus amma da zaki ga musallar nafila ki istighfari ba laifi bane amma ba shar'anta miki wai dole sai kin yi a wannan gurin ba al'amru fihi sa'a na sannan da shi a raka'a biyu karshe mutum bai sallama ba ya haɗa ta da wuce kuma ya manta bai zama sai ya ba ta kashe kenan a hmm. wuce zai kabari zai mutum zai yi kabliya ne amma idan kika zo masallaci liman yana sallar tarawih to in aka yi sallama ki sallar annabi ya ce duk wacce ta bi sallah da liman har aka gama sallah za a ba ta ladan ta kwana tana sallah da aka ku dinga zuwa tarawih matuƙar mazajen da iyayen za su baku ku je masallaci ku in kuka je kuma ku daina surutu guri ne na neman rahama da gafara da aljanna da lada da haka idan aka yi sallah da ke halli man ya sallar ko za a ba ki ladan kin kwana kina sallah na A su haka da idan za ki haɗa to in kika yi raka a biyu ba za ki ta hiyan ba miƙewa za ki domin idan kika zauna kika yi ta tahiyya ki mai da ita magariba kenan da haka idan ba ki wannan ta tahiyyar ba ba kabliya ba ba ji amma idan kika yi wannan ta tahiyyar ne ko za ki ba ji domin kin ƙara domin kin mai da ita kamar magariba na Sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin raka'a goma sha ɗaya. Wani lokaci ya raka'a biyu biyu biyu so shida a so biyar ya yi wuce dida. Wani lokaci ya raka'a hudu hudu uku. Wani lokaci ya yi takwas ya yi uku. Wani lokaci ya yi eh, eh, takwas a jere sai ya yi wuturi a zaune za haka suna nan nau'uka nau'uka daban-daban amma dai mafi yawanci yanzu ana yin raka'a bibbi bibbi ne kuma shi ya fi shahara ma a sunan annabi muhammad ta shirin mutum matafiyi idan ya tafiya yana kula da so to idan fasar suna mishi a kan hanya bai tsaya ya tsalla ba hanyar dawo gida za mu duba lokacin da ya dawo gida lokacin sallar yana nan ko ya fita idan lokacin sallar yana da misali kin je kaduna ko kano ba ki yi azahar ba a kan hanya ko da kika zo Zariya karfe biyar ta yi ba ki azahar ba lokacin azahar kina halin tafiya to in kika iso Zariya karfe biyar za ki raka a hudu ne domin karfe biyar lokacin azahar ne amma na lalura ba lokacin ba ne na zaɓaɓɓe amma kin iso Zariya bayan magariba to lokacin azar da la'asar sun fita to a wannan lokacin zaki azar ne a matsayin ƙafar? da aka ma'auni shine lokacin da za ki rama sallar ƙafar, to za ki rama ta ne a cikin lokacin da bayan kin iso gida za ki cika sallah amma ko lokacin da kika iso gida lokacin sallar ya fita to kika tashi ramawa za ki kasaru in kuma kin cika ma baki ki laifi ba ko daga maman ga ko wakafin da mahaifinsa a biyu Allah ya fasa maka ita ma a a shi kuma ya a Allah ya ba mu shi Suna ɗauka cewa mutum local government. Wato yaro ne kawai ake ce mai ciyaman ko? To ku daina ce ma 'ya'yanku ciyama. idan kika ce mishi ciyaman kin rage mashi matsayi idan ya tashi zai tsaya a ciyama, idan ka ce mishi president mm, shugaban kafa shi lafazin uwa ga ɗanta yana bi kun duk da kalmar ciyaman ba dole ya zama ciyaman na local government ba zai ya zama ciyaman na kamfani babba ya zama dangote ai ciyaman ne ko mm. ko darakta ko makamantan ko a shayi wannan yaro ciyaman a mahaifinta dubu biyar Allah ya zafarta mai in yaro in yana gari Allah ya sa su rabu lafiya ita kuma dubu uku haka ne Allah ya sa mata da alkai wannan rodi da za a shimfada, Allah ka shimfada mata a tsiraɗin wutar jiya na mata ɓallake shi kuma yaro ciyama da aka ba shi dubu ɗaya wakafi gare shi shi ma Allah ya biya Allah ya karba Allah ya shirya shi sai ya zama mahaddacin alkur'ani ilin alarama idan an haɗa kuɗin ya zama nawa a cike mai idan maman ciyaman ta je ta cike hmm? ya fi amma ko haka ta yi Allah ya biya ta da aljanna na ba ta da ta kawo da biyu da ta abanu masu gudanarsu to Allah ya saka miki da alkhairi Allah ya baki inabi a aljanna wannan ta kawo zuwa guda na tasa ba da ba Allah ya biya ta da aljanna eh, wannan shi akwai wasu da Allah mara da wani abu da ba a ko ne ba ya faɗo su kuma ya saba kwanu ya saka biyu kuma shi ke cikinta an je ba masu idan ta yi kushe a da shi ya tsaya wasu yana kowai ba ba ba ala ba shi mata muna roƙon Allah ta'ala ya ba ta mafita Allah ya ba ta mafita Allah ya ba ta mafita akwai ɗaya daga cikin iyayenmu ɗaya daga cikin dattawan garin nan yaro Allah ka gafarta mu wata rana na je gaishe shi sai muka yi dogon zance da shi sai ce mu daga kanka sama sai na daga kaina ya ce mai ka gani ya ce ban ga komai ba ya ce a kalli filin da kyau baka ga wani bambanci ba ya ce ban gani ya ce kalla da kyau sun ce eh to na ga wani filin guda ɗaya ba kanti sai ce to kaga wannan filin da ta gaba kanti ya ce ina zaune a nan kawai kwarangon ɗin kai ya faɗo kawai a gabana ya dinge bakwai wani bakin sihiri ne aka yi aka aiko mai na ce ya kai ya ce ya konai na sa yara su ɗauke suka kasa ya ɗauke shi ya sa shi abu ya ɗaure ya sa aje a kwanfasa shi aje a yau ya ce wallahi na ga ɗakin nan babu bai iya kwana a cikin shi sai gidan da na je bene ne ya ce wallahi da magarba ta yi an shiga sallar ishayi yadda kasan an turo da gireda za a tura gini haka za ka ji rukukukukukuku ya ce wallahi mata na ba sa iya shiga ya ce nan inda kake zaunan nan inda za ka zo da jin za ka sha mamaki ya ce kayan na sai kwana ce ana ba inda zan je ha ba ɗan izala ne da ɗan izala ya daku da sunna ta san ba abin da zai faru da shi sai Allah haka nan aka yi ta bugawa lokacin da kwana ya kare aka tafi Allah ka sa an shiga aljanna suraka akwai tsiyo da yawa har yanzu mata ana sihiri maza ana sihiri makiya na sihiri ku yawaita azkaru dinga zuwa makaranta ku dinga alaka da littafin Allah Allah ya yi mana musulmi da bala'i wannan baiwa Allah Allah ya ba ta mafita na'am wannan Allah ya kada lafiya da ban kuma na masallar don Allah ma da ina so ya sai da addu'a Allah ya cika rubutunka na alkhairi Allah ya cika miki burinki na alkhairi idan kina da wani buri wanda ba na alkhairi ba Allah ya canza miki da abin da ya fi shi alkhairi to muna roƙon Allah ta Allah ya taimake mu Allah ya karɓi wannan aikin dan uwa malam barista da bai ji daɗi ba Allah ya ba shi lafiya Allah ka sa jinya zama kafara a gare shi ah, muna yin addu'a ta musamman